انه سميع العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي هكا السلام عليكم ورحمه الله barka da a wannan yammacin laraba sha hudu ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai wanda ya dace da sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da gabata mun ne a ƙarshen suratul tasfif wailul lil yau kuma za mu tafi farkon suratul inshiqaq suratul inshiqaq sura ce wadda take makkiya akan ce mata suratul inshiqaq akan ce mata suratul idza sama'u inshaqqat waɗansu kuma ce suratul inshaqqat duk dai ta ne kuma duka dai kalmar da ke cikin ayar tana nuna haka Jiya salatun aw khamsun wa ishruna aya tana kunsa da ayoyi ko da biyar kamar yadda malamai ke yin sabani wajen lissafin ayoyin kowace sura wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu anna al-kawna al-ulwi was-sufli kulluhu muti'un lillah babban abin da surar suke nunawa cewa sararin duniya din na sama da na ƙasa dukkaninsa gaba ɗaya a yake ga Allah subhanahu wa ta'ala sammai da kasai da rana da taurari da wata dukkanin su bayi suke ga Allah fa min as-safahi Allah yuti'u al kufa yana daga cikin wauta dan adam kafiri ya zanto bai wa Allah biyayya ba tun daga sauran halittu na yin biyayya su kafirai da gudi da'a sun nan ba abu duniya wa ukra sakamakon haka sai su wahala a duniya su wahala kuma a lahira Allah sare muna fata ku ubangiji ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai ko ba mu ikon aikin mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وعدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وعلمت لربها وحقت Ubangiji ta ce idan sama in idan sama in ta tsage wato ta mala'iku suka sauko a cikinta يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وفتحت السماء فكانت أبوابا لأن لا أبوتي السماء تزنتو كوكو فيه idan sama ta tsage ai idan shaqqatis sama'u shaqqat lafazin as-sama'u da ke bayan idza wato fa'ili ne ana kaddara masa fi'ilin sa in wannan in shaqqat da ya biyo bayan as-sama'u sai zanto taukidi ne na fi'ilin da aka shafe a can baya ina ba don gumbayin da ai idan shaqqata as-sama'u shaqqa bihi ta'kidul jumla lafzan wa ma'anan wato an karfafa lafazin kenan ta fuskar lafazi da ma'ana wato ita jumlar kenan an gane ko saboda mai li'anna idza al-shartiyya yattasidu quluha bil jumal al-fi'liyya domin iza wadda suke nuna sharaɗi ba ta shiga sai cikin jumla wadda suke fi'iliya to a nan gurin kuma mun ga al samau biyo bayan ta inda mun fassara as-sama'u da cewa al-mubtada jumla in shaqqa ta zanto khabarin sa to da abin da zai faru shine iza jumla ismiya ta biyo bayan ta ita ko iza ka'ida ta shiga ne cikin jumla fi'iliya da haka kenan iza wato abin da zai biyo bayan shi ne inshaqqatis sama wato wata inshaqqat wanda fi'ili ne as-sama'u ta zanto fa'ilin sa kaga kenan ta zama jumla fi'liya sai zanto inshaqqat din nan ta biyo da ne na wata inshaqqat ta farko wanda kaddara ta ake basu a fili ba abin da malai so shi والأول ما جاء على خلاف ذلك محافظة على القاعدة أي انشقت بأمر الله تعالى da ka idan a fili mun ga suna ya biyo bayan irza to ana yin tawilinsa yadda zai dace da watan ƙarfi don wannan sunan da ya biyo bayan zanto shi ne farfi. ana nufin in shaqar bi amrillahi idan sama ta tsage da umarnin Allah tun da ne zai masa umarni ta tsage wa azinat li rabbiha azinat ta taurari ubangijinta ay sami'at wa ta'al fi intiqaq sai taurari mai Allah yake kuma sai da'a wajen neman ta da ya cewa ta tsage wa huqqat kuma ta tantanta dama ta saurari ubangiji din kuma ta biyayya ga umarnin da Allah ya masa na cewa ta tsage ai huqqalaha an tasma aw tuti'a ya tantance ga ita sama wato dukkan zaman nan guda bakwai su ji Allah su kuma masa a cikin abin da suka yi wa idan ardu muddat idan ita kasa kanta muddat aka mekar da ita sai da babu tudu babu gangare aka daidaita ta shi ne muddat ay da fi sa'ati hakan adimi aka wato ƙara yalwarta ta ta kan adimi ta zanto kamar fata wanda aka tafe ta wala yabqa alaiha bina'un wala jabal sai da babu wani abin da zai ragowa akan kasa ko gini ko dutse an daidaita ko ina faɗin duniya ya zanto babu tudu babu gangare shine muddatin arzikin to kaga anan gurin ma wa idza al-ardu muddat abin nufi wa idza muddat al-ardu muddat wato ana kaddara su ilin da muddat kamar da aka faɗa kan baya wa alqat ma fiha idan ita kasa ta jefar da abin da ke cikin ta min al-mauta na matattun mutane da aka binne ila zahariha ta dawo da su fi bayan da bayan da suna cikin ta wata khallat tawafunta ta zanto empty ba komai a cikin ta wa azinat li rabbiha kuma ita ma kasa din ta saurari ubangijinta dangane da umarni da ya mata na cewa ta amayar da abin da ke cikinta domin bayan an girgiza ta za ta fitar da duk abin da ke cikin ta yaza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha kasa za ta fitar da duk abin da ke cikin ta da kayan nauyi wa qala insan wala dan adam zai rika mamaki da ya shafi kasa yau wata bar wani abu a cikin ta wafaci sai ta amayar da shi mutane da aka binne don za ta fito da su duk wani abin da yake cikin ta na ma'adanai da komai za ta fito da su dukiya da mutane suka yi rigima da ita wani ya kashe wani saboda ita duk za ta amayar da su wato a fili ga dukiyar da aka yi kisan saboda ita ga wanda ya kisan ga kuma wanda aka kashe ta. ga kuma dukiyar nan sun zo daidai ga ta gaban su a gaban Allah kuma za a yi hisabi ta kallar kasa za ta zama empty ta da ba kuma a cikin ta shine ta hukunta daga komai da ke cikin ta wa adnan rabbiha wa huqqat malaki wa zalika kulluhu yakunu yawm al-qiyamah wannan dukkanin su zai faru ne a ranar tashin kiyama wa jawabu iza wa ma utifa alaiha mahdhufun jawabi na kalmar iza da abinda aka yi akafin sa akai tunda daga izas sama'u shaqqat wa adnan rabbiha wa huqqat ta farko har yanzu wa adnan rabbiha wa huqqat ta biyu dukkan su sharati ne bayan sharati ko شرط موضوب على شرط sai zanto jawabu shartin ake bukata malaka an shafe su ba a bayyana da shi a fili ba dalla alaihi mazmun shart amma abin abinda sharatin ya kunsa yayi nuni zuwa ga shi kansa jawabu shartin taqdiruhu yadda ake kaddara shi a zance shine ya'rifu al-insanu annahu la yu'jizu rabbahu alladhi yujibuhu al-kawnu kulluhu daga nan ɗan adam zai gane a take ne shi bai zai gajiyar da ubangijinsa ba ubangijin da ke yin umarni dukkan halittu su an sawa umarninsa in sama da kasa sun an sa masa kenan kowa ma zai an sa masa da inda akwai wanda zai kangare dan girma dan iko su ne sammai da ƙasa don su ne mafi girman halittar dan adam ke iya gani a antum ashaddu khalqan am sama bana rafa samka hafa sawaha wa arsalnaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika ha su ne mafi girman halitta dan adam da gani to tunda ko sun yi da'a wajen sun fita daga yanayin sun dan adam ya saba gani ya dauka za su dawoma akan haka wannan kinzira ne akan cewa dan adam shi kuma kenan ba zai dawoma ba a cikin kasa bayan ya mutu kuma za a fito da shi kenan a yi masa hisabi ma'ana ne jawabu sirrin ya ariful insan annahu la yu'jizu rabbuhu dan adam daga lokacin zai gane a ce bai sai gaje da ubangiji ba bai sai kubuce wa ubangiji ba tun da dai har sama ta tsage har kasa ta tabe ta fada duk abin da ke cikin ta fitar da shi to fadan adam ya san fa babu yadda za a yi gujewa ubangiji babu inda zai je koyo kuma wannan shine jawabin sarki sai Allah ya tafi يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا يا أيها الإنسان إنك سائر إلى ربك للي kai mai aiki ne إلى ربك ila rabbika wato aikin da kake yi da kwazo da himma da kake yi shine ka da zai kai ka zuwa ga ubangiji ya rige wani irin aiki ne dan aiki ya zanto nagari kana kwazo da himma akan ayyuka na gari to ya zama kyakkyawan titi ka bi kyakkyawan tafarki ka bi zuwa ga saduwa da ubangijinka sannan kuma idan ya zanto aiki mummuna ne to ya zanto kenan mummunan tafarki ka bi dan saduwa da ubangijinka a duk me kike dai dole zaka sadu da ubangiji me aikin kirki zai gamu da ubangiji me aikin banza zai gamu da ubangiji innaka kadihun ila rabbika kadahan lalle kai mai aiki ne da kwazo zuwa ga saduwa da ubangiji kada matukar aiki matukar kwazo fa mulaqihi zaka hadu da shi Allah din ay mulaqin amalaka almazkur wadan su malamai suka ce fa mulaqihi al damir yaudu ila al-amal fa mulaqihi zaka sadu da shi sakamakon aikin naka idan aikin kirki ne ka gamu da sakamako na gari idan mummunan aiki ne ka gamu da mummunan sakamako an gane ko أي ملاك أملك المذكور من خير إذا أطعت ربك أو شر إذا أطيته wato za ka gamu da sakamakon aikinka na kirki idan aikin kirki kai na da'a na sharri kuma idan ya zanto mummunan aiki kai rawa sa'idun an qatada sa'id ya rawaito magana daga qatada ibn da'am adam inna kada haka na za'i, ya kai dan adam aikin kafa. duk yadda kake ganin kana da kwazo da himma mai rauni ne fa man istata an yakuna kadahu bi ta'ati Allah falyaf'al duk wanda yake ya sami ikon ya zama aikin sa ya zanto wajen biyayya ga Allah to ya aikata haka wala quwwata illa billah huwa mu'in ba mai taimaka maka wajen bin Allah sai shi Allah din da kansa da haka sai ka nemi taimakon sa wa huwa mu'in shine mai bada taimako abin nufi kwanakin ka da za ka yi na yin aiki takaitattu ne to tun da kwanaki ne takaitattu ya kamata ka yi amfani da su wajen aiki na gari kar ka basa lokaci wajen aikin banza kwanakin su tafi lokacin da ka farga kuma babu kwanaki da za ka maye aikin kirki da su abin da yake nufi ga maganar sa lafazin da alkadabu yana nufin aiki ana fassara shi da al'amal ana fassara shi da as-sa'i shine hanzari da kwazo innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yamini duk wanda aka bai littafin sa a hannunsa na dama fa huwa al-mu'min alladhi kadaha fi ta'ati Allah shine mu'mini wanda ya kwazo wajen da'a ga Allah fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to da sannu za a yi masa hisabi kyakkyawan hisabi huwa amaluhu shine aikinsa wa ya'rifu khata'ahu ya gane kuskuren da yayi wa yutajawaz anhu a yafe masa bila munakata ba tare da an diddigi ba wala yuqalu lahu lima fa'alta hadha ba za a tsaya ana masa tambayar me yasa kai kaza me yasa kai kaza ba wala yutalabu bil udhri ba a bukatar ya kawo uzuri wala bil hujjati alaihi ko ya kawo hujja a kansa fa innahu mata kuni bi zalik domin idan an nemi dan adam ya kawo uzuri ko hujja aikin da yayi lam yajid uzran ba samu ba zai iya samu uzuri karbabbe ba wala hujja ba ko zai iya samu hujja ba fa yuftazahu sai zan to an masa tonan silili an yi masa fallasa kama qala alaihi salatu wa salam kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace man lokacin hisab ubdib duk wanda aka ce za a yi masa munakasha a wajen hisabi bin diddigi aiki kaza dan aiki kaza dan aiki kaza dan wanda duk aka masa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko sai an yi masa azaba an gane ko wanda aka masa haka to lalle za a yi masa azaba ke an karbo hadisi daga ummu Aisha قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا لك كان مسي تبتا غريتا تي ليس هاب يحاسب إلا هلك باون ذا تي أي مسي حسابي سيا هلك قالت تتي قلت يا رسول الله تتي يا من ذا الله جعلني الله فداءك ubangiji ya sa ni in zama fansarka alaysa yaqulu Allah azza wa jalla fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi sai Allah bai fasa wannan ba cikin littafin sa cewa wanda aka bi wa littafin sa a damansa to za a yi masa hisabi hisabi mai sauki tun da Allah ce za a yi masa hisabi hisabi mai sauki ya zai amma da nan Allah ce za a yi masa hisabi hisabi mai sauki wato ai da ta fahimci kamar akwai cin karo da juna tsakanin abin da Qur'ani ya tabbatar da na hadisi Allah ce za a yi masa za a yi masa wanda suke ba ne na kirki da yawa ga su ya ajiye na ayyukan ga waɗanda suke na barna da shi kenan ba za a sai ana ta mai kagan su da ta an yi kawai za a gudunar da aikin ne amma me yasa kai me masa za ba wanda zai kira ka ha kuma ta wani da cewa mai zalika al'ada mulati ba wai a tsaya ana bin ɗaya bayan ɗaya ba wa man nokishal hisabu halaka wanda ko duk aka ce za a bi shi ɗaya bayan ɗaya cikin maganganun to za a yi masa wato wannan ya nuna fatan rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa da su samu rinjayen aikin wanda ya fi kowane wato yararriyar masu shahada da mutum da da shirka ko da sun an abubuwa kan zuwa mutum da soke idan ya samu kansa a cikin wannan hadisi wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi ina ma da fahimta da haka ne fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da tsira. za a yi masa hisabi hisabi wanda yake mai sauki shi ne kawai a nuna ayyukan munanan a ce an yi Wayan yanqalibu ila ahlihi masrura wa yanqalibu yuzura ya tafi ila ahlihi zuwa ga ahalinsa na aljanna wato kenan matansa ko matarsa ta gidan aljanna masruran yana mai farin ciki da irin wannan hisabi da aka yi masa Allah samu cikin wanda za a yi wannan hisabi wa amma man uti kitabahu wara'a zahari amma man uti kitabahu wara'a zahari فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه ubangiji ta lati wa ma masutu kitabu wa ra'a zahri ra'a zahri bayan wal kafir alladhi kada fi ghafatillah shine kafiri wanda ya wahal da kansa a cikin abin da ba da'a ga Allah ba ba biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to zallu yumnahu hannunsa na dama za a daure shi a nan wuyarsa ila unuki zuwa wuyarsa wa tuj'alu yusrahu wara'a zahrihi hannunsa na ko sai a tamfarar da shi bayan bayansa fa ya akhudhu biha kitabahu sai ka karɓi littafin sa hannun abu wannan shi ne abin da zama daga cikin malaman tafsiri suka faɗa domin hannun dama dai za a sa shi a wuya a ɗaure shi a haka tunda ba za a ba za a ba littafin da shi ba wanda izina cewa ba zai amfani da shi ba wajen karɓar littafi da an ɗaura shi a wuyan an ɗaure shi a wuyan haka da mau sai na hagu to na hagun kuma sai a juyar da shi bayan sa to wajen juyar da shi bayan sa wajen suka ce haka za a tankurar da shi baya a ce juyar da shi baya ya haka karɓar littafi wato duk wani nau'in na kaskantarwa da tursasawa waɗansu malaman suka ce a nan kirjin shi za a tsotsa hannun da ƙarfi har sai ya fito ta gadon bayan sa sai a tsora masa littafin a kansa Ko wanne dai aka yi kaskantarwa ne imam al ya yi isara zuwa ga wannan zance na biyu al-imam bazawi a cikin tafsirin sa ya yi isara zuwa ga wannan zance na farko babu nasi karara da yanzu za a totsa hannun ta kirji har sai ya hudo ta baya ijtihadin malamai ne wajen fasaha Allah da ya ce wa amamul qusi kitabuhu wara az-zahri wanda za a bashi littafin ta hagunsa ta bayan bayansa hannun hagu din amma za a bashi ta hagu to kaga annabi ya ce wara az-zahri hannun hagu ne wato a hannun hagu ne wato amma za a ba ta baya kun gane ko kun ga nan gudun kawai an ce wa ma man usun kitabahu wara a zahari ba a yi magana a kan hagu ba to amma ta ina aka fahimta hagu tun da ya ta bamban da wancan ba amma man usun kitabahu ne. to tun da sun sha bamban wancan an ba shi da dama to lalle wannan za a yi za a ba shi da hagu kenan ko da ba an bata ba tunda wancan an bayar a dama wannan za a ba shi da hagu tunda kuma sun suratul haqqa ta yi bayani akai fa amma mun kuce kitabu ko bi yaminihi fa yaqulu ha umma qara'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi iti taradiya fi jannatin aliya tunda aka je kuma wajen mai hannun hagu wa amma mun kuce kitabu ko bi shimali fa yaqulu ya laita lil labuta kitabiya to sai zanto bayan littafi a hannun hagu wacce sun haƙa ta riga ta yi bayani a kai amma kuma fahimtar cewa ta baya zai karɓa da hagu ɗin kuma wannan surar kuma in su kake suke ta ƙara bayani a kai ba dai ita ba kuma da ba a fahimci haka ba ke to ka ga Qur'ani kana buƙatar wancan sashin da wannan sashin dan ka fitar da sakamako guda ɗaya na fassara ko kuma cikakkiyar ma'ana don wata ayar za ta iya baka bangaren ma'ana wata ayar ta baka bangare in ka hado da nakan da nakan sai ka samu cikakkiyar ma'ana wannan kuma ubangiji ta Allah ya haka dan ka ji ko ina tana da bukatuwa zuwa gare shi dan ka san wannan surar ba ta wadatar da kai kuma sai ka san waccan sanin waccan baya wadatar da kai sai ka san waccan al'umma gaba ɗaya su tana bukatuwa zuwa ga san alqur'ani gaba ɗaya su daga farko sa har Don dan abin da wani mai sani ba sai wanda ya san dai bangare ya sanar da shi abin da kuma wani da ya sai wanda ya san dai bangare ya sanar da shi wa amma man tufi kitabahu wara zahri Allah sai fa sawfa yadahu subura da sannan zai gamu da halaka dan ita ce as-subur ay yunadi halaka bi qawlihi ya suburahu zai rika cewa ya halaka ta ya kai tona an gane ko dawo hunalika suburan din la tara al-yawma suburan wahidan wadu suburan kathira a wannan lokaci za su kira halaka halaka tana cewa ya halaka ta ya kai tona ubangiji zai sa malaikun su da su la tadaru yawma kuburan wahida yau ba halaka ɗaya za ku kira ba wajen ruku kuburan kasira ku kira halaka mai yawa halaka bayan halaka halaka bayan halaka Allah ya tsare wa yatla sa'ira wa yatla zai shiga sa'iran cikin wutar jahannama yatla shi da kansa zai shiga kenan a wata kira'a wa yusalla sa'ira za a shigar da shi cikin wutar jahannama za a shigar da shi kuma zai shiga da inda malaiku dai kudi su tausa sai sai ya shiga wato kan kira wa yusalla tana nuna tursa ta ce shiga an gane ku Ku kuduhu fa gulluhu thumma al-jahima salluhu wato ku kama shi ku daure shi wato daure na asa hannun shi a wuya shine fa gulluhu thumma al-jahima salluhu sannan kuma cikin wutar jahannama ku shigar da shi إن وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من هميم وتصلية الجحيم سجر وع لكن مكذبها النمى ثم الجحيم صلوه قال وتصلية الجحيم ويصلى تهيدا يا لا تدعون تهيدا أما إذا أنت ويصلى تهيدا سيدي سجر كان سجر بجمع أن تنقوم وعلا أيضا قبل النار الشديدة لا أشكد سجن متى يدخل النار الشديدة زي سجن متى من طلم الرموع وفي قراءة بضم الياء a wata kira'a za a yi wa ya mutu dhamma wa fatihi lam wa fatihi sad sadun kuma ita ma a yi mata fatha wallam al-mushaddada da kuma lam mai shadda wa yusalla kamar da muka faɗa innahu kana fi ahlihi masrura innahu lalle ya kasance fi ahlihi wato a cikin iyalinsa nan a gidan duniya masruran mai farin ciki amma farin ciki irin na kafafa da girman kai da ji da isa bittibahi li hawahu saboda yadda yi biye wa san zuciyarsa innahu zanna allan yahud lalle shi yayi da san allan yahud ba zai ga Allah ko lazana idan an mutu kenan ba za a tashi fa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lam ba'uthu idan mun mutu mun zama turbaya za a sake tashin mu wato kenan yayi da san ba zai dawo ba innahu zanna allan yahud bala in rabbahu kana bihi basira ubangiji ya ce bala abin nan da yin rasuwar cewa ba za a dawo da shi tashi kiyama ba haka bane ba inna rabbahu lalle ubangijinsa kana bihi basira ya kasance mai ganin sa duk abin da yake aikatawa Allah na ganin sa bai kuma gagari ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ga nan sai aka san mutane ya ce biyu ko dai wadanda za a bayar littafi a hannun dama ko wadanda za a bayar littafi a hannun hagu kamar yadda suratul haqa ma haka take fa amma mutum sai kitabu bi yaminihi fa yaqulu ha huwa qra'u kitabi واما من اوتي كتابه كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي اما اصل متانا كشي اكل ko kashi kashi uku ko kashi an bai da ku suratul waqi'a idan waqa'atul waqi'a wato ta nuna mutanen kashi uku ne wato na farko dai al-muqarrabun su al-muqarrabun su ne as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im su waɗannan ba ma sarjiran a ba su a hannun dama matsayin ya kai ba sai an ba ba kawai za a wuce cikin aljanna ne kai kaga sai sa su da kawo kuma ai maganar cewa za a ba su littafi a hannun dawa. ba kawai wasu sabiqun sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sunnatun min al-awwalin وقليل من الاخرين على الموضوع في متكئين عليها متقابلين. ولنا المقربون في نبوء سابقون سابقون. دعنا من سوى اصحاب اليمين مع اصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلع ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. أصحاب اليمين كانوا من ذا أبو تابع عن الدعوة. متى ينصب كنا السابقون السابقون وأولئك المقربون. إلى بعد يوم عندك. to daga nan gurin cewa ashabu shimal ma ashabu shimal fi tamumin wa hamim wa dhillin min ya'mum la baridun wala karim innahum kanu qawla zalika mutrafin kanu qawla zalika mutrafin sun kasance cikin ni'ima sai kuma ni'imar suka kin amfani da ita wajen bin Allah ni'imar mulki ni'imar kudi ni'imar sarauta da kasaita sai abin da suke so daidai nan da aka ce innahu kana fi ahlihi masruran kaga kalmar masruran da aka faɗa wajen fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalu ila ahlihi masruran wannan sururuhu kana yawmal qiyamah farin cikin sa a ranar tashin kiyama lokacin da ya shiga aljanna bayan an ba shi littafi a hannun dama shi da zai zai rika ta mutane dan farin ciki ha ummu ikra ku kitabiya ku karba ku karanta littafi na ku gani irin sakamakon da suka manta in ne zanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi ikra radiya ka gani wa yantaliqu ila ahlihi masruratan to amma da aka zo wajen wanda za a gwal tafi annan hagu sai ake ba da labarin farin cikin sanada ba wanda zai fitar da shi ba wannan farin cikin sa da ya samu a matsayin mai sakamako wannan farin cikin sa da ya kasance da a kansa a rayuwarsa ta duniya an gane ko fa zau bai da subura wa yasla sa'ira innahu kana kaga kana a can baya da ya kasance fi ahlihi masrura إلى وقام يتقون إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الفوز العظيم وكانوا يقولون عظام اثنه كنا ترابا وعظاما أئنا لمقوفون كان إنه ظن أن لم يقول أئنا لمقوفون أو آباؤنا الأولون سألنا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى أن يقاتلون كان دين بلا إن ربه كان به بصيرا ashabu shimali to kaga surutul kiyama ta kasa su kashi uku kashi uku haka suke a nan haka suke a kan domin bayanin da sai na sakamako ne sakamako shine asabiqun asabiqun ulatul muqarrabun fi jannat sakamakon ranar tashin kiyama ke ashabul yamin wa ashabul yamin fi sidrin maqdud wa sadr maqdud ashabul shimal ma ashabul shimal fi sabuni dole ana fitan sakamako ne na. sakamako na kiyama sakamakon na lahira a ƙarshen surar kuma sai sai magana a kansu kuma aka sake ambaton su da wani salon zance na dawo ina ba zan fahimta faraula in kuntum ghayra madinin na in kuntum sarfin dalla ce fa amma in kana min al-muqarrabin farahum wa rayhan jannatu sa'id wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من امين وتسليه جهيم ليه بمبنش tsakanin ambaton sa ko da ambaton sa nan haka nan kawai aka yi mai ne ba tare da fa'ida ba a can farko kuma yadda na faɗa da aka ambace su a farkon sura ana maganar ranar tashin kiyama ke da za a ba kiyama ba laysa liwaqatiha rafi'a إذا رجت الأرض ردا وبست الجبال بسة كان هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أتاكم كامل فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون to amma wannan na ƙarshen sura kuwa ana magana ne a ranar mutuwarsu kaga kenan a rayuwarsu sabar zahu kashi uku ne su a rayuwarsu su zafin kyama ma dai kuma kashi uku kenan domin ana magana falaula idza balagatul hurqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la me zai faru lokacin da rai ya zo makogaro an zo zaro su mutuwa a yanzu mutum ya kasance yana barin rayuwar duniya zai tafi mai rayuwa ta barzahu ba ta tafi kiyama rayuwar barzahu domin alhayatul barzakhiyya rayuwar mu ita ce abin da ya biyo bayan mutuwa kafin tashi kiyama bala zatul hulqum wa antum min idin tanzurun wa la hanu aqrabu ilayhim minkum walakin la tusirun wa law ra'aytum kuntum ghayra madinina tarju la in kuntum sadiqin in kun ce ba za a mutu sai ba to kuma yadda zan mana da ta zo mu kokaro kuma yadda ita ta koma gangan diki kar ta fito to dole sai ta fito to idan ta fito me zai me mutum zai ci karin duk wanda aka gare nan safa amma in kana min muqarrabin farahun wa rihan wa jannatu na'im ayna kenan a cikin kabari wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin ayna ne a cikin kabari wa amma in kana min mukazzibin ad-dhalim fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim kaga da ayna kenan a cikin kabari bil hayatul barzakhiya wannan ke nuna a cikin kabari akwai ni'ima akwai azaba akwai ni'ima ga wanda ya dace ayi wa ni'ima sannan ba za mu ga wanda dace a yi musu sannan waɗanda suka dace a yi musu ni'ima din matakin nema su ba ɗaya bane ba ta wani ta fito wani tunda a cikin su akwai al-muqarrabun as-sabiqun as-sabiqun akwai gome ashabul yamin to kaga dai ita za waka da waka ta kasa su kashi uku kadai amma suratul fatir sai ta kasa mutane kashi uku وإذا ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله zalim da nafsihi wanda ya sakaci game da wani wajibi da aka wajabta masa ko ya zakkewa wani haramun da aka haramta masa zalim da nafsihi mai aikin sako yana da tauhidi mummuni ne amma mai zunubi mummuni ne zunubi mummuni ahlul kaba'ir min al-mu'minin shine da nafsi sannan sai mu kutaka wanda ya sauke wajibai iyayensa sannan bai zakkewa kaba'ir zunubi sai dai sagari mu kutaka sannan kuma daga wajibai bai na nafurfuli ba ya zama makuta sai daga nan sai wani sabi sabiqun bil khairati bi idnillah sai sabi bil khairat wanda shi ya riga ya tuntun kau ga wajibi ga musu habibi ya yi waɗannan gaba ɗayan su Allah ya nuna yan aljanna da ya ce zalika ko kabir da nasu adanin al-kabir jannatu ya yadkhuluna yadkhuluna za su shiga aljanna su duka yuhalluna fiha min asawir min dhahab wa lulan wa libasuhum fiha harir وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها نقوص sai Allah ce wallazi na kafaru lahum nar jahannam ka kashi da hudin kenan tunda wadannan yan uku dukkanin su yan ina ne yan aljanna sai aka zo kan yan wuta wallazi na kafaru lahum nar jahannam la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu kafur wa ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل كاك فريقنا abin tambaya nan gurin ya aka a nan aka buɗa su suka zanto kashi hudu a can suka zama kashi uku a wajen surori suka zama kashi biyu da nai mun yi imani da cewa alkur'ani sashin sa baya cin da sashi sashin yana gaskata sashi baya warware sashi afala tadabbarun alquran walau kana min inda ghairi Allah la wajadu fi ikhtilafan shine malamai suka ce akan fada bayani wani lokaci a tsoke shi wani lokaci a fada shi wani lokaci a tsoke shi ina ba ran fahimta surorin da suke magana akan kashi biyu kaga suna magana kawai akan yan wuta da yan aljanna idan an kalli yan wuta a matsayin su na yan wuta kashi ne mai zaman kansa yan aljanna a matsayin su da yan aljanna kaso ne mai zaman kansa kaga sun zama kashi biyu nan an taƙaita mutuka ƙwarai ina ba za mu fahimta kamar kai ne nan gudun ka ware da mutanen da suka zo masallacin nan ka ce kana son ka yi kaso biyu duk ɗan shekara arba'in zuwa ƙasa ya zanto kaso ne ɗan shekara arba'in zuwa sama ya zanto kuma kaso ne mai zaman kansa lokacin da ka ware ɗan shekara arba'in zuwa ƙasa su kaɗai ai kuma za ka iya kasa ka iya samun tsare kun juna ɗan ashirin ashirin ka iya samun yan talatin talatin ka iya samun yan talatin da biyar zuwa arba'in kaga su ma zama ajujuwa amma a jumlata kuma an <laughs> je ne tallata wata boda ita ce arba'in kafin arba'in da bayan arba'in ina ba ta an fahimta sannan idan ka ɗauki yan arba'in zuwa sama kuma za ka iya kasu kaga akwai yan hamsin akwai yan sittin akwai yan saba'in mai yawa akwai ɗan shekara ta ba mamaki kila na masallacin akwai ɗan shekara ta sai dai kila yana daga waje ba zai shigo cikin yara ba <laughs> ko kuma yara suna da gaisa zuwa da wuri matasan da riga su wani ma'ana dai a iya jumla cewa a iya mai abin nan idan aka jumla ce gaba ɗaya yan wasu da yan aljanna ka su so bi ne kadai la yasawi ashabun nari wa ashabul janna kaga an take ce ashabul jannati hum al-faizun an gane ko kaga an riga an jumla ce man kana mu'minan man kana ba ta la yasawi أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون to idan ka tashi kallon ka san yan aljanna to kuma sai ka raba su gurgurdan rabon su da suratul suratu abin nan sai musu suratul fatir zalimin da nafsihi muqtasidun sabiqun bil khairat ina ba da fahimta to idan ka kasa su kashi uku a yadda su zaka ta bada sai ka zo cikin su waqi'a ka ga yana zan kashi biyu ne ko dai da sabiqun da fi muqarrabun ko ko me ashabul yamin to a nan gurin cikin ashabul yamin za ka fasa su da su ka su kashi biyu domin a cikin su ne za ka samu muqtasidun a cikin su ne za ka samu zalimin da nafsihi ina ba za mu yi domin wanda za a bai wa littafin sa akwai wanda za a ba shi karan fara a ba shi littafin da shiga aljanna akwai wanda yana da aikin zurbi sai an yi masa azaba a cikin wuta an wanke wannan zurbin nasa tunda bai kai da goma ba yana da imani sai a fito da shi kuma sai a kai shi aljanna wanda an ba shi littafin sa a karan fara wannan kuma an ba shi littafin sa a makare amma dukkan su dai sun zo ne ashabu ne min azumlati dole kai wannan fasara dan wannan shine zai ba da dama kaga sabiqun bil khairat a can gurin cikin watan sura ta suratul fatir sura ne wa sabiquna sabiquna anan gurin ina ba ta amfani sura ne wa sabiquna sabiquna anan gurin ka iya faɗin ma dangantakar magana za ta je su dan ko da a can gurin da Allah ke zuma a wurin kitabul ladhi nasafina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun ana bace su ne a kace نقول ما فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة يا بتني وأصحاب الفلسفة حتى أم بكسر da aka tafi lissafi to a can wurin ba a yi bayani shiga su aljanna ba kawai sai aka ce za su shiga aljanna amma waye na fari waye na biyu waye na ukun karfe wajen shiga su su ukun ba a yi bayani ba amma su suka waƙi kuma sai ta bayyana tana cewa sabi kuna sabi kuna sai an ambace su a lissafi a karshe amma sai aka fara ambatar su a karan fara wajen mai sakamako waɗannan suna layin karɓar littattafan su na hannun da waɗannan ku ba layi kawai ku zo ku ci wato biya aiki ke ko ba ba a iya bangaren layi sai ga an zo an shigo da wani da motar da jiniya an shi buɗa muku rin kafe da zuwa jirgi duk kina san wurin gafa na iya burbawa ko ba kawai amma da kika da gida za ku shiga ba bayan sai zai tuka ku to sai da kuma inda yake da wanda inda kake misali ne wannan don kusanto nesa kaga wasabiquna sabiquna wala tuqarrabuna fi jannatin a tan wurin sai aka fara ambatan zalimin li nafsihi tare da cewa shi ne ƙasa ta fuskar falala domin zaɓi kuma da ya fi su falala na kuma mu kasance da shi kuma ya buwa zalimin nan to me yasa ka fara mata zalimin nafsi malamai suka ce dan kare ɗaya mai tsammani tunda an ce zalimin nan suke inda an kai shi a ƙarshe zai ɗauka tufa kila ba labari ma da aka fara an fasar ya san dai zai shiga ko ne ina aka je aka dawo ne to dai zai zo shi haka ayoyin ta irin wannan fuska yana bai wa mutum damar fahimtar hikimomin Allah sannan kuma da gwanintar zance da ke cikin Qur'ani kowane muhalli ana sanya abin da ya dace ubangiji ta ala ce na kana fi ahlihi masrura innahu dhanna Allah ya yahur bala in rabbuhu kana bihi basira فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتفق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون وبنجي تعالى فلا أقسم بالشفق ina yin rantsuwa da ashafaq lafazin ashafaq shine ja da ke yamma bayan faduwar rana ja da yake ragowa a yamma wanda bace wasa gaba daya shine alama na shigowar lokacin sallar isha wannan shine ashafaq ina rantsuwa da wannan haske ko ja da yake biyo bayan faɗuwar rana waɗansu malamai suka fassara a shafaq da cewa shi ne yini gaba ɗaya ina rantsuwa da hasken yini gaba ɗaya ne a shafaq suka ce abin da suka fassara shi da yini gaba ɗaya dan Allah ya ce wallaili wa ma watak ya nuna kenan allai anan kifiya ne na me na ashafaq to kuma shi allai me ya kamata ya zama kishiyarsa yini gaba daya ko wannan dan da yake biyo bayan faduwar rana yini gaba daya annahar kenan da haka sun da malaman tafsiri suka fassara a a tafa kanan cewa shine annahar gaba daya tunda sun ce Allah ya ce wallai wallahi zahir ka wannan hari da su dalla kaga an kawo al-layl fi muqabalatin nahar to anan gurin da aka kawo al-shafaq fi muqabalatin layl هذا دليل على أن المراد بالشفق النهار amma da asalin larabcin shafak yana nufin wannan ja na yamma sannan a shafak yana zuwa da ma'anar tausayi to amma bai dace da wannan fassarar ta nan gurin ba ina fata an fahimta duk da cewa a larabci akwai a shafak da a al shafaqa ma'ana tausayi dahawa hayati wa ahwa mawtaha shafaqan lal mawtu akramu lizzat nazalan al qurbi ma'ana a shafak ma'ana tausayi kenan ubangiji ce fara ku so bi sabab na muku maganar la abin da kake nufi a nan gurin ko kuma a darussan baya a wurare da suke kama da wani wallahi wa ma wasa ina rantsuwa da dare da abin da dare yake lullubewa dare yana lullube wato ainihin halittu gaba daya yana lullube bil adama yakan lullube duwatsu yakan lullube wato ainihin bishiyoyi da sauransu shine wallahi ina rantsuwa da dare wa ma wa taka da abin da dare din ya kunsa a cikin sa kaga Allah na rantsuwa kin da da masu yawan gaske to kuma dare da yake kowanne aya ta cikin ayoyin aya aya cikin ayoyin Allah wa min ayatihi al-layl an nahar wa shamsu al qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar asjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun shike kawo duhun dare lokacin da ake cikin haske yakan kawo haske lokacin da ake cikin kuma duhun dare idan da zai bar daren a dawwame ba mai iya kawo hasken inda zai bar hasken a dawwame ba mai iya kawo duhun daren an gane ko wal ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al sarmadan ila qiyamah man ilahun Allah bi dhiya afala tasma'un من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار أشياء دليل رحمة إذا كما يني a cikin a cikin mutum ke fita a a domin inda duk duniya za ta taru ba ta iya kawo dare kuma inda duk za ta taru ba ta iya kawo wato ainihin haske wanne wa ma wata wal qamar idza tasaka ina rantsuwa da wata ta saka idan ya cika yanzu ne wata ke cika a daren sha hudu to nan ne wata ke cika ta fuskar haske yasa ake kiransa albadru wato wata a lokacin matukar haskensa ina rantsuwa da waɗannan al'amura la tarkabunna sabaqan an sabaq wallahi sai kun hau hali bayan hali ko sai kun shuɗe wa hali bayan hali shine sabaqan an sabaq an din nan anan bi ma'ana ba'd yani la tarkabunna sabaqan ba'da sabaqin za ku bi wani hali bayan hali to malamai suka ce me ake nufi da wannan suka ce mautun thumma hayatun thumma mautun thumma hayatun abadiyya wato farko mutuwa sannan sai rayuwa ta biyo bayanta sai kuma mutuwa ta zo sannan kuma sai rayuwa ta dindindin wadda mutuwa ba za ta biyo bayanta ba ko qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil wato kaga mutuwa biyu ce rayuwa biyu mutuwa farko lokacin da muke a matsayin tsatso a gadon bayan annabi adam ko kowanne matsayin kwayar zarra ko ɗugon ne a gadon bayan mahaifinsa a lokacin matacce ne shi da ba mutum bane raye ba halitta bane mai motsi idan aka haifi mutum ya zama raye yake sannan idan ya mutu kaga ya mutuwa ta dikin to daga ita ko babu sauran mutuwa sannan kuma idan aka farko da shi ranar tashin kiyama to kuma ya rayu na rayuwar da babu wasu sai ita to shine tabakan an tabak mautun thumma hayatun thumma mautun thumma hayatun abadiyya shine sabakan an tabak har su malamai suka fata su malamai suka ce la na sabakan an tabak ma'anarsa nutfa sun alaqa an gane ko wato mutum zai zama dugon mani sannan kuma alaka gudan jini summa mubgha sannan ya zanto tsoka summa janin sannan ya zanto jinjiri a ciki kenan da ban san kwanaki na tambaye ku me ake fassara ɗa lokacin da yake ciki don dai jariri ne shine wanda Allah riga an haifa to amma wanda yake cikin me yazo nashi da kusa tayi a dan tayi kuma dabba ne abin da ya ta haifa shi a dan tayi kafi ji to jinin dai da larabci wanda yake ciki din sannan idan an haife shi to lokacin ya zama yaro kenan yana radiya dan lokacin baya da abinci sai nono idan an yaye shi ya zama fasiyin sannan daga baya kuma idan ya tasa shekara bakwai zuwa sama to a wannan lokacin kuma ya zama sabi to daga lokacin da kuma ya kai balaga to kaga ya zama sha saurayi ke har zuwa sama to kaga sama kan an taba ubangiji ta ala ya halicce mu muna gudan wato dugon mani sannan me gudan jini sannan me tsoka sannan a gina halittar jariri a ciki sannan kuma a haife shi a matsayin ɗa sannan kuma a yaye shi sannan kuma kaza shine kan an tsaba daga samartaka sai ya kai girma daga girma kuma sai ya kai tsufa to kaga tabakan an tsaba waɗansu malamai suka fassara tabakan an tabak da cewa shine ginin ba da fakarin wa fakaran ba da gina ba da gina wato wadata bayan talauci ko talauci bayan wadata kaga tabakan an tabaka sihhatan ba'da tuqumin wa tuquman ba'da sihhatin rayuwa bayan cuta ko cuta bayan rayuwa kaga dai tabaqan an taba duka dai wannan maganganu na malamin ba cin karo suke da juna ba ƙara yawa juna sharhi suke yi domin wanda ya ce wancan maganar sa ta zama kishiyar wancan domin kowane ɗaya daga cikin wannan dan Allah ne ya tsora mu a wannan mu tafi akan wannan tsarin ba ma iya kaucewa wannan tsarin yayin da talauci wata rana da wadata yayin da lafiya wata rana ba lafiya ba wanda ya sai kaucewa rashin lafiya zai ɗauki matakai na rigakafi amma ba shi kuma ba zai kamu da cuta ɗin ba kuma rikin lafiya za ta kama shi yana da kuɗin da zai ɗauki dukkan waɗansu nauye-nauye na kiwon lafiya amma ba lallai bane kuma ya samu lafiya ya ta kashe miliyoyi a gida da waje ko bai samu lafiya ba rububiyar sakansa suna bayyana a kowane sakan a cikin rayuwar ba mu da ikon kaucewa wannan tsarin an gane ko fa ma lahum la yu'minun me yasa mutane ba sa yin imani ana nufin su kafaran maka sun kafircewa da'awar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo ita wata hujja ga da ayyuhu hujjatul lahum fi sarkihi ma wujudi Ibrahim, me yasa suka bar imani tare da samuwar hujjoji da ke nuna ayi wa idza quriya alaihim alquran la yasjudun idan ma an karanta musu ayoyi na alqur'ani ba sa sujuda ay la yakhdauna bi an yu'minu bihi ba sa mai tsawaya ga Allah ta yadda za su yi imani da shi lishtimalihi al-haqq al-wadih saboda ai alqur'ani ya shafi gaskiya wadda take a fili wa ijazihi sannan kuma ga mu'jiza wa huna mawdu'u sujud tilawa wa laysat min al-azaib ma da yace nan wajen da ake yin tilawa ne ta alqur'ani cikin wurare goma sha biyar da ake nan alqur'ani sai dai wannan yake laysat min al-azaib ba sujada ake yin sujada ne wurin da ake yin sujada wa laysat min al-azaib ba ta cikin al'azaim al'azaim wanda suke kamar ka ce ta kai karfin mutum har bai zuwa sama ba a yi umarni da ta ba abin da yake so ya ce shi dai wannan magana cewa ba ta cikin al'azaim alqabi Abu Bakar ibn arabi al-Maliki ce a tana cikin al'azaim mun mun ruwaye ta daga Malik kuma muna yi kaga kenan ko da a malikiya ana samun wata ruwaya daban da wata ruwaya ina fata mu fahimta shi ne yake cewa ma shi yasa idan na tashi yin sallah ne kadai na karanta ta zan yi amma in na yawa mutane limanci wanda ba su sani ba to ba zan taɓa jan surar wannan ba kar in je in yi musu sujada in rikitar da su jihar sabai abu karbi al'arabi almani sallatin balin ladina kafaru yukazzibun bari waɗanda suka kafirta na, wato zaka samu suna ƙaryata ayoyin da qur'ani ko suna ƙaryata hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam نعم والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وبلغ تعالى والله أعلم بما يوعون ubangiji shine mafi sanin abin da suke boyewa a cikin zukatansu shine yu'una daga alwi'a ana nufin mazubi fa ke musu bishara bi azabin alim da azaba wanda suke mai sakamakon kafircewar su illa allazina amanu wa amilu salihat sai fa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari ay kadahu fi ta'atillahi wanda suka yi kwazo wajen yi wa Allah da'a فوافقوا سائر الكون الصائع suka dace da sauran sararin halitta wanda dan adam ke gani a sararin sama ko kasa wanda suke biyayya ga ubangiji kama fi wani sura kamar yadda yake farkon sura to wanda suke haka lahum ajrun ghayr mamnun suna da lada wanda ke ba mai yankewa ba ay ghayr maqtu' wanda ba zai yanke ba wala manqus ba zai tawaya ba wala yumannu bihi alaihim ba za a goranta musu ci ba arshadana Allah lima fihi ridahu bi mannihi wa karamihi malaka Allah shirye da mu zuwa ga abin da a cikin sa akwai yardarsa bi mannihi wa da ni'imar sa wa karamihi da kuma karamihi da kuma baiwa. to sai mu dakata a nan gurin saboda in mun shiga cikin sura ta gaba bayanin ta ba zai ba mu dama mu ƙara ta cikin lokaci abinda muka faɗa game da dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure Allah ya sa mu ta farko yana cewa shin akwai wani hadisi ne da ya halatta a fitar da wanda sallah ta halarta a kansa daga cikin sahun gaba don a sa wanda ya fi shekaru kuma shin menene hukuncin sa da idan mutum zai shiga sahun gaba idan mutum ya kai baligi ko yaro mayyazi yaro mayyazi ɗan shekara biyar shida zuwa sama to za a iya yin sahu da shi a cikin sallah ko a sahu na gaba ko na biyu ko na uku kuma duk inda ya riga ya shiga ba za a zo a cire shi ba dan a samu amma a daidai saitin liman ne wanda aka fi so su zama a saitin liman daga bayansa to waɗanda suka ɗara sauran kamala ta fuskar ilimi da kun sallah ta yadda in liman zai iya jawo ɗaya daga cikin su ya ci gaba da sallah to zai iya wa mutane ko in liman ya bata a cikin karatu zai gyara masa ko ya yi shiru saboda ya bata yana buƙatar a tuna mishi ko kuma ya canja ma'ana da wata ma'ana wanda za ta iya zama mummunar ma'ana akan abin da ya faɗa kamar ya ce wallahu la yuhibbul mu'minina Allah baya son mu daga nan mu na ma'ana ba a samu waɗanda za su gane ne dandanan su ce ba haka bane ba Allah ka yi na son mu ko mutum ya zo ce inna Allah yuhibbul mufsidina Allah na san mafarnata kaga wannan mummunan ma'ana ce to lalle ne ya zanto waɗanda suke za su iya kama tasha da ayoyi da domin ke karantawa ne ko Allah akalla kuma suna kan fahimtar ma'ana ɗaya da in sun ji ma'ana mara kyau za su fadakar da liman kar a yi mummunan kure ina fata fahimta amma banda nan sauran wuri da ke sahun gaba wanda ya riga zuwa shi ne zai shiga sannan sai magana ta biyu maganar hula hula ba wajibi bane sa ka amma kamala ne kamala ne sa hula kuma abdullahi dan mas'ud ne idan ya zo masallaci sallah idan ya buga sahun gaba an cika sai na biyu to a sahun gaba in ya gama da hula sai ya shiro shi da gaido shi baya shi ya shiga tunda an fi san kamala shi ko mutum bai zo da gula ba abdullahi dan mas'ud yana yin wannan ko manzo Allah kai mulki shi ne abdullahi dan mas'ud da haka dai gula kamala shi yayin wa musulmi ana buƙatar mutum ya rika saka amma ga ga da ya zama ciki musamman a wurin matasa sabu da yana da shi sosai kuma ina jin abin da ya kawo wannan fahimtar da yawa daga cikin mutane sukan ɗauka cewa wato shi imani a zuciya ba buƙatar sai ka masa wata hula ko riga ko rawani idan ka sa shi ma ta zazzare tun da kana da imani ka a ke ba ka da bambanci da wanda ya sa lafiya ko babbar riga wannan kuskuren fahimta ne akwai kaya waɗanda wanda suka shahara da su musulmai ne akwai kayan da wanda suka shahara su kuma kafirai ne to ba shi halatta musulmi ya sanya kaya na kafirai da suka shahara su idan na ce kaya na kafirai ko na mummunai ina nufin fasalin dinkin su ba wai saka su ko san'anta su ko ko ma'aikatar da ta yi su ba wannan ake kallo ba ta iya yiwa yadi daga tara ne kaga arna ne suka yi shi ta iya yiwa shadda ce daga ingila ko daga holland kaga arna ne to a nan gurin ba wannan wane ne ya sakar kayan ake kallo ba fasalin dinki kaga da kayan fasalin ɗinki na harsun da wando ko babban riga da jamfa da wando kowa ya san waɗanda suke sa wannan kayan galibin su musulmi ne ko an samu wanda ba musulmi ba ya sa to dai ba kayan sa bane ba amma idan a ga mutum ya sa kaya ya yi zanzaro ya tsuke da ke ya samu wani tsumma ya ɗora a wuyansu to an riga an san ko da musulmi ne dai galibin masu sa wannan kaya su ne mai kafirai to ga ka'ida sanya kaya waɗanda suke kafirai suka shahara da su haramun ne tun da kamancece ne ne su manzo Allah kuma ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa min saboda haka danganta abin da zuciya wannan kuskure ne idan mutum ce imani a zuciya yake ba a cikin kaya yake ba to ya tafi tsara ya ce a sarkawa kafuna a babu wanda zai wannan ingancin shi kenan kuma dole mutum ya sanya fasalin kaya na ne na musulmi to waɗanda suka fi mune kamar yadda na shafa faɗa shi ne matasan masu suke sa kaya yawanci na yan kwallo wanda yan kwallon nan arna ne ko kuma riguna masu hotuna a hotunan wani mawaki hotunan wata mawakiya hotunan dai wani mutum wani waɗannan sun ma fi munin haramci domin akwai wani nau'i na so da ta sa ka sanya riga mai ɗauke da hoton wani ko sunan wani in ba ka san mutum ba ka sani da shi to kuma ka so arne da yake kin Allah yake kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ba karamin hadari bane to wannan da ababai ne da ya kamata ku kiyaye shi mutum cewa akwai bukatun tufafi wanda ido ke dadi to kuma akwai bukatun tufafi na takawa gaba ɗayan Allah ya haɗe cikin aya ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha sai kuma shi ne wa libasu taqwa to idan mutum zo ce shi libasu taqwa zai dauka ba ruwan shi da libasan da Allah ya fara mata ga yake daidai ne da wanda zai je aikin hajji ce shi ba ruwan su zai zalu taqwa ba sai ya yi zalul malik ba sai ya ɗauki kuɗi a sa wani cin abinci na hawa mota da shan ruwan sanyi shi ta kawar ta ishe shi wannan tun da waɗansu yan kasar yaman za su zo aikin hajji a halce aka ce ina gudun suka ce mun dogara ga Allah Allah ce a'a ku riko gudurin ku daga gida Allah kuma ya saukar da aya wa tazawwaju wa inna khayra zadi taqwa to kaga azzadu zadani hunaka zadul mali hunaka zadul taqwa wa la budda min al-libasu libasani hunaka libasu liwadi taqwa wa hunaka libasu taqwa dukkan su kuma ana bukatar su to yanzu da ka rusa da babu da yake kenan ba zai yi ba ka tsakaro da shari'a kuma ka tsakaro da hikimar rayuwa wannan da ina karawa saboda na shafi da yawa daga cikin um, matasa wani lokacin ma ba matasa ba manya ɗin wanda suka yi karatun zamani mai zurfi kuma ba su yi karatun addini ba to za ka ga suna cewa ai ai imani a cikin zuciya ne magana cewa imani a cikin zuciya yake ba ma akida ce ta Allah suna ba akida ce ta yan bid'a imani yana zuciya yana harshe yana kan aiki a wurin ahlus sunna wal jama'a haka imani iqrarun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan idan mutum ya ce imani a cikin zuciya shi sai ce to na yadda Allah na da manzo Allah ma ƙi yin sallah za ku karbi imani kaga ba za ku karbi imani sa amma sai ce mana a cikin zuciya yake wannan cikin zuciya kai yi ba alamar akwai shi a zuciya mu ga kana sallah kana azumi kana zakka kana aikin hajji kana karatu alamar akwai shi a zuciya mu ba mu iya gano zuciyar mu to sai kaya wani abu na fili da zai nuna mana akwai shi in ko ka ce yana zuciya ba wani abin da za ka yi a fili da zai nuna akwai shi to a nan gurin ta ga mu ba za mu mu'amalace ka mu'amala ta mummuni kwata kwata ba ma dauka kai ne tun da mu mu san zuciya ba Allah ne kadai san zuciya mu dole kai wani abin da zai ba mu damar mu gane kai ne ina da mun fahimci wannan masalara yo ai ga su manta shabba da kuma ne za ka yi da su duk wannan bayanin kai baka fahimta ba me ƙarin raddi wannan bai sarki ba inda ka kafin so na iya sarki mutum ya sa biyan ko ya sa wani velvet shikenan ya shahara wannan tufafin musulmi ne ko na arna to manzo ta mun tabbata shabba da kawai ko mun wani ƙarin bayanin kike bukata kan wannan ma'ana ba ne ne zan faɗa ma duk abin da za ka yi magana da abokanan magana ka kai idan ka fahimta sai ka je ka isar da yaranka ko ba haka ba yadda za su fahimce ka duk wannan shi da nake magana a dukkan tufafi dukkan tufafi ma'aunin ka shi ne shi ya shahara tufafin musulmi ne ko ya shahara tufafin kafirai ne idan mu musulmai muke da tufafi wani arna ya gani ya yi sha'awa ya sa wannan ba za mu ce masa kare ta ba duk da a lokacin Umar dan Khattab dai ahalin zimma kafiran amana sai da aka suna daukar rauni su sai ce kun ga to idan kun yi ramarin ku daina masa gera kuna jefa a baya irin jelan rawani da ake sa a baya ce tunda ko arna ne ku yi shi ku kewaye kai rikin kar a bar komai dai da an ba gane arna ne to idan mutunci da ƙarfi haka za a to amma yanzu akwai rauni a tattare da al'ummar musulmi da ko ba haka ba in su suka sa namu ba za su ce dan me yasa suka sa amma kai ba za ka sana su kai ba za ka sana su yana so a tsare masa bayani dangane da wani hadisi da yake cewa wani abu ya taɓa baiwa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sai yana cikin riyadu salihin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ubangiji ta'ala na dariya da mutane guda biyu da ɗayan da ya kashe ɗaya kuma duk su shiga aljanna su duka sabbai suka mamaki suka tsaya kace mutum ne yake cikin sahun kafirai yana kafirin sa sai zuwa kashe mummuni kaga mummunan da aka tsaya ne su hada da haka aljanna zai shiga wancan kafirin da ya kashe shi kuma daga baya sai ya musulunta ya zo ya zama musulmi aka tafi yaki da shi su kuma kafare su aka shi, shi wa mai da sa wannan jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala dariya kar ya tsarsu a zuciyarka cewa dariya irin taka ko irin ta kamar yadda muka sha faɗa a wurin karatukan cewa aqida ta sahabban annabi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ta musulman farko ita ce dukkan wata sifa da Allah ya tabbatar wa kansa cikin Qur'ani ko manzo Allah ya tabbatar masa cikin hadisi sahihi dole a tabbatar wa Allah da ita sai dai nan take ka kore kamanceceniya tsakanin Allah da bayan sa. tunda Allah ba wanda ya kama da shi laysa ka mislihi shay'un da haka dariyar ubangiji subhanahu wataala wanda ta dace da sa da bunƙasarsa da girmansa mu kuma dariyar mu irin wanda ta dace da raunin mu da gajiyawar mu da kasancewar mu fararru kuma wanda suke da karshe ina ba za mu fahimta da haka sunan dariya ne ya hada su amma ba iri ɗaya ne ba domin shi Allah ta'ala laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir ba lokacin da kace yana kafiri ne ko yana musulmi to da yayi musulunci kalmar shahada ta rushe duk abin da ya rabarna a baya wata makafa ko za a yi menene فترة الله ليه معنى فترة الله وسياقين كل بنائم وغواص ذاكرا تاني لجبايا ووهبنا لداود سليمان نعم الأرض إنه أواب إذ أرضى عليه بالأسير الصافنات الجهاد فقال إني أحببت حب الخير أن ذكر ربي حتى تغرب بالهجاب ردوها علي فاطاك كمسها من السوق والعناء ولقد فتنا سليمان هذه كثر عن سليمان ولقينا على كرسيه جسدا ma'ana sai ce mai hmm? ban ji ba kuna magana gaba ɗaya kan ba zan ji ta kowa wake wa habli mulkan la bagil ya hadi min badi innaka antal wahhab sai Allah ya sakharna mun bore masa iska tajri bi amri ruha'an tana tafiya da umarninsa in ya ce ta tashi da shi ta tashi da shi da mutanensa ruha'an a cikin sauki haiku afaf duk inda ya nufa ya ce washayatina kaga ya zama a ma'azufin ala sakharna lahu riha kenan sakharna lahu shayatina ko mun hore masa shaytanu aljanu kullu banna'in wa gawwa kowane magini ƙwararren gini cikin aljanu akwai shi wa gawwa da masu iyo cikin ruwa karkashin teku don su fito da ma'adanai lu'ulu'u da walawalai wa mu na ne fil asfar waɗansu kuma an sun yi laifi ya sa ɗaure su cikin mai wannan ana faɗin ƙarfin mulki na annabi Sulaiman da Allah ba shi ba mai ikon da da ya mallaki aljanu da mutane sai annabi Sulaiman alaihi salam to kaga ne wasu ya tsina nan kullu banna'in wa bawas cikin aljanu da akwai magina cikin su kuma akwai masu haƙo ma'adanai a cikin ƙasa ƙarƙashin teku hakari ba wahala dan da ƙasa za su samu kuɗi inda aljanu za su haƙo da ma'adanai sannan su za su yi gine-gine ka san lallai ginin zai kyau Allah kuma ya ce ya mulun da kuma ya wa min mahari ba wa tamasila wa jifanin taldawa wa kudurin rasiya imalu ala dawo da shukra wa ilmi ibadati wanda yana cewa ko na ga hadisi da yake bayanin cewa wanda ya sha giya ba zai ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana to wanda ya sha tabar wuri shi ma za a haɗa shi da wannan idan abin da giya take haifarwa shi ne abin da tabar wuri take haifarwa shi ma za a haɗa shi da wani tun da giya ba a kallon da wani sinadari aka yi ta a shari'a ana kallon wani tasiri ta haifar manzo Allah ce al-khamru ma khamara al-aqla al-khamru ma khamara al-aqla ko kuma wannan khafa sannan manzo Allah kuma ce kullu muskirin khamrun dukkan abin da yake sa maye to wannan ya zama khamr dukkan abin da ya lullube hankalin dan adam ya hana maka tunani daidaitacce karka tunani na daban to wannan ya zama giya to idan ta barawi tana sa wannan to hukuncin ta zama sai kenan da iya alaikum assalam wannan ke cewa idan mutum ya mutu ya bar ya da matarsa ita ya aka ba ta rabin dukiya mace aka ba ta ɗaya bisa tabbas ko sauran ya za a yi sai a yi randi. suka manta raddi a babin rabon gado waɗansu malamai sun yarda da shi waɗansu suka ce ba su yarda da shi ba wanda suka yarda da raddi za a yi raddi waɗanda ba su yarda da raddi ba za a kai mai tilmani idan akwai mai tilmani sai kullum dai fatawa ta shi ne yanzu za a raba gado na fi shawara a je kotu ba na son a raba gado ta hanyar fatawa da malami zai yi ko ni ko wani na na fi shawara a je kotu a samu alƙalin da ya iya alƙali na gari sai da aka raba ya fi wannan yana neman ƙarin bayani akan hadisin da aka ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci za a yi sallah baya an yi ikama sai suna cewa yana cikin janaba sai sai da safai su tsaya sai ya shiga gida ya je wankan janaba ya fito suna nan a tsaye kuma ya fito aka ci gaba da sallah to karan bayani hadisin da ya sayi ne na cikin da bukhari kaga magana ta kare kuma hadisin abin da yake nunawa ne. wato dan an samu rasan lokaci tsakanin ikama da yin da ihram babu laifi kuma hadisin na nuna ashe da wani uzuri zai buzuro wa liman bayan an yi kama sai alwalan liman ta karye to ya halatta a jira shi sai faɗi shi ya halifantar da wani cewa ne wa jama'a sallani a ta ta karye amma in zai ce da jama'a da Allah ku tsaya san jaddada alwala to mutane sai su jira shi kuma idan aka yi gama alwala ya dawo ba sai an sake sabon ikama ba za a iya ci gaba da sallah a haka wannan shine karin bayani da zaka iya fahimta karkashin hadisi tun daga manzo sallallahu alaihi wasallam an yi kama an yi komai sai ya tuno cewa akwai janaba a sa sai ya ce da sahabbai makanaku ku tsaya inda kuke kowa yan nan ba wanda ya saka koma wani wuri ya zauna a inda suke suka tsaya yi shi gida ya alwala a yi wanka ya fito har ruwa na daga daga jama'a jimar wayacin hadisi sannan ya wuce ya kabar ta kabilar da ihram jama'a suka bi sallah wannan ne karin bayani game da

wato amana ce akan duk mai karantarwa abin da ya sani na gaskiya yi wa mutane bayanin sa kuma ya gaya musu hujjoji da yadda ya kamata su samu amma ba da ikon yabi su ya kama su karfi da yaji sai ya kyale kowa da imaninsa duk wanda yake da karfin imani ya an faɗa masa ga abinda da musulunci ya yi tanadi su za ka yi kokarin aikata wanda kuma zuciyarsa san zuciyarsa ya rinjaya a kansa wannan kuma babu yadda ka iya da amsa wannan tambayar ba mai tana na sai yi ta na yana magana ko limamin da yake sallah ko an yi masa na bai da bai ji ba ban da fahimta ba ban da fahimta ba an ka ina nan ya ina jin alaikum salam ban ji ba kalmar sai kuma ka dan karo mana koya yadda zan yi ita alfarma zan kai mun ina sa bin wasu ka kara daga murya yadda zan yi ƙarya dai a cikin addinin musulunci haramun ce sai mutum ya samu kansa a cikin wani halin da ba da iya yanzu shi wannan yana da hakki a wurin shugaban sa shugaban sa ya hana shi sai da ba zai ba shi ba har sai ya yi ƙarya sannan ya bashi shi dai ya kubutar da haƙƙin sa sai ya yi istighfari ana sa ran Allah ya yi masa tunda ya yi zai ya karɓi haƙƙin sa amma abincin tsoro shi ne kuma ya mayar da ƙarya ta zama sana'a sa kullum da kullum ko kullum ya samu ɗan tawili ko yaya sai ya ƙarya ce saboda larura tunda babu wata katanga mai daɗin tsallakawa a wurin mutane yau ɗin larura ba da ta abin da yake ba zarura ba da wanda ba zarura ba duk jama'a za su iya samun sunan zarura don su saba wata aya ko wani hadisi ne maza Allah to wannan koyar da hadari a cikin rayuwar mu addini na ginuwa ne akan bin kafa kafa ku zo ku zara ku haka ake so addini fata wallaha mastafa amma kar mutum ya fada da da'ira ta larura sai ya fice daga cikin addini ma ba tare da ya sani ba na'am bari sai na gama da wasu ina ninka hukuncin wanda yawa annabi ƙarya na kuma zuwan sa a wuta haka manzo Allah ya ce man karra alai muta'ammidan bale tabawa kan maqa'atuhu minan nar yemen ya je aikin hajji da kudin bashi ai ba tallafa masa ba aikin hada an wadata shi ne da mai iko wani lada ala ta hadin baiti manufa ba ba wanda ya ce mutum ya bashi ya je aikin idan mutum ya je kuma to kaga dole sai ya biya su kenan in kasancewar ya je ibada bai nuna kuma ya cinye musu kuɗi dole sai ya biya su amma tun Aflan shi ba wanda ya wadata masa aikin hajji dan ba ya sai bari lokacin da ya samu sai ya ne sai sai yau kusa da zuwa nan masallacin da ya ta zuwa masallacin da kuma yanzu dan Allah yanzu ko ku san fasawa ta ba a kan cewa bin dan dari da sallah ko bin dan bid'a in general yanzu ba mai san fasawa ta kan wannan shekara goma ana ba idan dan tarika ya iya sallah kuma shi kadai ne limami a unguwar ba masallacin ahadu sunna za ka bi sallah eh ana bin dan da sun amma in akwai masallacin ahlus sunna to sai ka tafi masallacin ahlus sunna dan an fi ka sallah da komai da komai Sama da badan dare sannan kun dan dare ka sallah ja'iz ne ba wai wajibi bane ba ja'iz ne in ka bi sallar ka tayi har ibnu tabiya ke cewa idan a gari shine limamin juma'a ba wata juma'ar sai ita kuma ka bi sallah to kai ne ka zama dan bid'a haka zai zuriya ba duk mun karanta muku wannan a cikin zama amma idan akwai masallaci na ahlus sunna to sai ka fi na ahlus sunna in babu sai na yan dariƙa to sai ka bi sallah in dai sun iya sallah in ko mutum bai iya sallah ko ba za ka bi sallah idan ya tambaye ka ce ni kafin da shi kai ba kafin bane amma ba ka iya sallah kai ba kafin bane amma ba ka cika ruku Allah kuma ya ce a cika rufu ba ka cika rufu manzo Allah ya ce a cika rufu ba ka iya karatun Fatiha ba manzo Allah kuma ya ce fatiha rukuni ce a sallah da haka kai rukuni ne inda zan mutu ma yana bukatar addu'a ka kasa ni cikin addu'a Allah ya mun gafara amma dai ba zan bi ka sallah ba dan ba iya wannan ga ko ahlus sunna ne mutum bai yi sallah ba za ka bi shi da akwai wanda zai ce shi ahlus sunna ne shi abin da ya fahimta ga sunna barin dariƙa to barin dariƙa ba shi kuma karon ahlus sunna ba ko sai ka karanta sunna kai aiki da ko da yawa daga cikin yan uwa za su ai mun fahimta mun gane ma'ana mun fahimta mun gane da muna wazifa ba mu yi da muna kada bandini yanzu ba mu yi bai da karama azu suna ko da kare bandini sai ka karanta sunnar kana aiki da shi dan sunna karatu ne ba bajo bane da mutum zai makala ya yawo da shi da an gaishe an ga ahlus sunna wa alaikum salam ina jin ka ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai ba da cin hanci da kuma wanda ya karba duk wanda ya ba da rashawa Allah ya la'anci haka duk wanda ya karba rashawa Allah ya la'anci tambayar wannan dan uwa shine ya idan mutum ya ba da rashawa dan ga malamin sa a makaranta kuma ya faɗi irin makin da yake so a sai kaga ya sai maki din kenan ya shiga cikin wannan hadisi Allah ko saka bana yi duk wanda ya ba da wannan ya cikin hadisi ya ta bamban da ake kawai ga wani malami shi aikin sai kayar da mutane ba ruwan shi da ta sani ko baka turi ba sai ka bashi kuɗi ka ci sai ka je yi himma kai karatun ka ga shi inda ka bashi kuɗi ba zai kayar da kai sai ka bayar da kuɗi dan kare kayar da kai to wannan kayan da ka kuɗi daga sharrin sa amma kan kiyin karatu dan ka sai ka da daban kuma wannan shi ke lalata ilimi shi ke lalata ilimi irin waɗannan ba ta garin wato kamata ya a ce inda suke karantarwa a kore su bayan an kore su a kai su kotu a tabbatar da doka a kansu a ɗaure su ko a dake su ko a musu da wani abu don su daina amma abin da ya lalata wannan kasar yanzu shine babu doka wannan rashin doka shine ya komai kashe al'umma wato ina muna jin tsoron wannan al'ummar samu nan gaba da shekara goma zuwa ashirin ba san me za ta a halin yanzu yadda ta lalace babu ko wani abin da yake tafiya daidai da duk waɗansu ababen rashin da ana yin ne a wajen aikin force kamar so da sun sanda ko wani waye idan ta dai ba ta dai akwai da'a doka amma har su kuma yanzu duk abin ya rana kasar daga sama har kasa ne gaba ɗaya wato gaba ɗaya Allah ta take sai tsararru daga cikin mutane waɗanda na Allah ba sa kare to amma an fi yawa ba a ganin tasirin su a cikin al'umma yanzu a ce ɗalibin sai jarabawa sai ba karanta su hankali ba ne sannan masu makarantu irin private school din nan su kuma akwai waɗanda suke zuwa ma su tashi jihar inda ake yin makar su wa ɗaliban su jarabawa akwai makarantu da an riga an su sarannu ne a garin sayan jarabawa za su je har inda ake sayan jarabawa ake rubuta jarabawar a daya a makin jarabawar su saya su ba da sunayen waɗanda suke so daga cikin ɗaliban su wani a ba ta kiredin kaza wani a ba ta kaza wani a ba ta kaza sai ake to yanzu irin wannan lalacewa mai kai da wani mai kai da wani abin ya lalace da wani ya za ka gane kawai da ka ga wani dikirai guda bakwai wani dikirai da takwas wani da ya za ka gane na shi guda bakwai da takwas ya za ka gane na shi Thank you. wallahi dai abu abin da ya kawo abin da ya kawo yana bukatar gyara ya rufa mutum ya yi iya abin da zai yi kawai kafin yin amma dai wannan wannan wannan halin da muke cikin wannan tattalin da bata kai ciwo sai Allah duk yadda mutum ke zama na abu ya kaga faɗa masa wani abin sai ga sai kai jira ne ba ku hasarin yayi yawa har da sauran kulbar yau والله ما ka kuma irin nan daga kai shike نعم kai me yasa sai ka ce mai aikin gwamnati a'a ka ce ka ce ko ma wane ne karɓar bashi a banki kan zuwa a kore ba da kuma la'anta ce a kanta wanda ya bada riba ko aka bashi dukkan su Allah ya dace wanda ya rubuta ma ya shiga cikin la'anta wanda ya zama shaida ma ya shiga cikin la'anta kuma za Allah bai da cikin dani idan mutum ya haƙura sai ga Allah ya bude masa wata hanyar ta daban sai da baya tsammani ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب amma da mutum ce sai ya yi gaggawa ya karbi lon a banki don ya hau mota don ya sai gida ba ko matsala na farko da ya tabbatar ya daga cikin la'antar ubangiji na biyu ko ba da tabbas din cewa zai iya biyan wannan abu ruwa din da ke cikin ba karamin bala'i bane Allah ya rufa mana subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu alaihi